waɗannan makarantu da aka kakkafa na gwamnati waɗanda aka ce wai ana karantar da haya islam da waɗanda ake karantar da diploma shari'a da waɗanda aka ce ana karantar da degree islamic studies masters da phd hakika halarta su ba shine baka ilimi na addinin musulunci ba on the other side waɗannan alaramomi da ake zuwa wurinsu ana ainihin haddace ƙur'ani da waɗannan malaman tsoro da ake zuwa ana karatun littattafan hadisai da fiqhu da larabci da na zuhud gaskiya hakika su ya kamata a ce sun zama sound source of islamic law sound source of islamic knowledge but unfortunately they are not galibi su waɗannan malamanmu na karatun ƙur'ani da malamanmu waɗanda suke na makarantun ta hafizul na zamani da malamanmu waɗanda suke na tsoro da galibin malamai waɗanda suke karantarwa tsakanin magariba da isha galibinsu wato sun komar da karatuttukan sun juya su tunani irin nasu da al'ada irin tasu ilmomin sun zama ba a bisa tsari ne na riwaya ba ka koyi karatun ka ruwaito fassarar an ɗora ka an wayan maka da kai ta hanyar raya maka ulumul ala ilimi na lughal arabiya ka kware da shi da nufin cewa ana koya maka larabci ne wanda zai taimake ka ka fahimci alkur'ani da sunna ilimin hadisi haka ilimin alkur'ani haka sai zama kawai babban abin da aka sa gaba aka baiwa muhimmanci shine kokarin ya za a yi kawai ka iya karatu ka iya hadda amma abin da zai baka ilimi ingantacce wanda za ka fahimci alakarka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alakar ilimin da kake da ilimin da annabi ya zo da shi ya karantar da sahabbai galibin makarantunmu na hadda alkur'ani waɗannan na zamani da waɗancan makarantun allo galibi ba akan haka suke ba don haka hatta karatun ƙur'anin ya yi zo daga annabi wannan ba wanda yake damuwa a cikin mutum ɗari da wahala ka samu ƙwaya biyu abin da yake ƙoƙari ya koya maka tajwidi da hadda ƙur'ani a bisa ƙa'idojin da aka rubuta na tajwidi ko ƙa'idojin da aka rubuta na tajwidi ya yi daidai da irin yadda annabi ya karantar da sahabbai ba a ƙoƙarin auna maka wannan a wajen karantar da kai hadda annabi da sahabbai sun yi hadda ƙur'ani ya suka yi what are their methodologies where are their methodologies sai aka cire maka methodologinsu tsarinsu da tafarkinsu da tunaninsu sai aka yi presenting maka an innovated in, eh, eh, abin methodology wanda yake is an absolute failure to the system methodology duk da za a cire maka na annabi a kawo maka wani cikas ne kun cikas na farko da aka samu makarantunmu waɗanda muke cewa haya islam dukansu suna tafiya akan wani syllabus ne wanda aka yi designing nashi tun 1954 an outdated wretched useless syllabus da curriculum su ne ake karantarwa ka je ka karanta babs fafunwa the history of education in nigeria professor babs fafunwa ɗaya daga cikin ministocin ilimi na ƙasar kuma ɗaya daga cikin founding fathers na mssn muslim student society shi ya rubuta wannan littafi the history of education in nigeria babs fafowa ya kawo yadda ya kamata a tsara haya islam ka je ka duba ka gani da turanci ya rubutun amma haka aka tsara su ba haka aka tsara su ba su bawa mai shinkafa dukansu haya islam suka yi ba su yi digiri ba amma da yake a lokacin akwai ƙoƙarin kwatantawa sai ka ji bawa mai shinkafa he speaks or he spoke a very sound arabic standard english but he was just a secondary school leaver certificate yake da shi kawai daga kwalejin arabiya ta katsina to suna nan da yawa a yanzu mutum zai je karanta arabiya zai je karanta islamic studies har to degree level bai san komai ba he cannot write in arabic he cannot speak in arabic babu komai haka baya fahimta komai shi za a dauka a sa principal gobe wancan ya je ya law wancan ya je ya kaza islamic law shi za a zo a sa alkali shi za a zo a sa kwamishina na shari'a shi ne za a sa shugaban kwamitin shari'a sannan idan kuka dubi syllabus ɗinmu na islamic studies da islamic law duk waɗancan tsofaffin syllabus ne sai dai malami ko profesan da ya fanɗare ko dokta ko wani researcher wanda yake updating on personal basis amma in dai zai bi abin da aka rubuta da abin da aka bashi gashi nan wasu abubuwan ana making references ana faɗin wasu maganganun kana ganin absolute contradiction within the system itself ya za a ci gaba mahir al-mu'aikili mahir da kuke jin shi sabon limamin nan wani yaro ne fa shekarar shi 32 ne ko uku mahir hadda qur'ani fa ba fagen shi bace shari'a ya karanta expert ne a shari'a amma garin karatun shari'a ne har ya haddace qur'ani khirrijin abin nan ne ummul qura daga diploma ya fara ya first degree ya masters ya phd yana cikin limancin nan ne aka yi munakashe thesis din shi ko dissertation din shi na phd ya zama doctor amma an naɗa shi limamin ka'aba ba phd yake da shi ba very young chap but blessed abinda nake so mu gane sai mun yadda an samu wannan matsalar a cikin educational system ɗinmu na musulunci tukuna sannan ranar farko ta gyarawan kenan shi yasa ku je ku samu jeren giyar kasusuwan farko da na yi a anguwar magume na karatun littafin hikba wanda na analysis game da ire-iren waɗannan makarantu da kuma irin wannan har nake cewa gaskiya rashin ina ne ya cancanta ya sa muke goyon bayan yaran mu je su karanta islamic studies da islamic law amma kai ka karanta islamic studies a nan najeriya kana haurawa nijar wannan university ta saye za ka rena kanka nan nijar idan kai karatun soro a nan ka gama suna ce maka kai ne malami ko kai ne alarama ko kai ne gangara kana shiga nan ƙasar chadi ko sudan wallahi za ka rena kanka ga sunan phd holders lecturers some of them if not all of them professors za mu haɗu da su a wurin aikin hajji su ne suke karantar da islamic studies a nan Nigeria su ne suke karantar da law da sauransu shari'a amma aka tafi taro they cannot talk they cannot present why because da zaran sun ga yanayin wurin kawai sai mutum ya rena kanshi sai gane he is not up to date aka ce dokta ba za ka yi magana ba professor ba za ka yi magana ba sai ce a maka kalla tun da dai kun yi sai mu ce a ai mu lasna na al-iri wala nafir we are not professors we are just common researchers students of knowledge ku tashi ku ne za ku this is your field is unfortunate me yasa curriculum ɗinmu da syllabus ɗinmu outdated wretched don haka haka products ɗin su ma suke zama to kun ji matsala ta farko to kenan a haka yaushe za a yi wa addini kyakkyawar fahimta yadda za a iya gamsar da matasanmu sakamakon wannan sai matasanmu suka rena malamansu saboda malaman gaba ɗaya tunaninsu ba tunanin da zai biya wa matasan bukata ba ne wannan sai tsallaka da mu zuwa ga matsala ta gaba ita ce mai alkira'atu min alkutubi biduni muallim yaro ya ce duk malaman ma lalatattu ne na haka bari ya ɗauki littafi ya karanta shi kuma littafi in ka karanta shi baka samu jagorancin malami ba you cannot give a proper interpretation rather you misinterpret don haka abubuwa sai su ta biyo baya sai zama babu ethics na ilimi a cikin abubuwan da za ka rinka gudanarwa don haka jahilta ilmomi na shari'a to kuma in har ana son a dawo ilmomi na shari'a na gaskiya ko wallahi sai an cire bid'a sai an cire san zuciya sai an cire komai sai kowa ya yadda za a yi gyara kowa sai ya yadda za a yi gyara sannan kowa sai ya yi tahdidul hadaf me yasa ake ilimi ne ana ilimi ne don a samu certificate ana ilimi ne don a samu abinci duk waɗannan suna daga cikin matsalolin da suka ainihin tattaru suka tattare al'amari sai koma gaba ɗaya ba ilmomin shari'a ake ba sai ka shiga cikin jami'a irin ahmadu bello ko buk ko ɗan fodiyo ko university ilorin ko ibadan sai ka je ka ga professor a islamic studies sai shigo zai karantar da ku sai dube ku sai ce kartin banza kartin wofi ku duban ku wai kun zo karatun musulunci ku ku rasa abin da za ku karanta sai musulunci ku da wasu masu kokari ne ba injiniyarin za ku yi ba da accounting da medicine da pharmacy yanzu kai duban ka gwabjeje da kai eh, eh, eh, ka dalla matsa ka ba mu wuri this is your professor wanda wai zai graduating ɗinka ya sa maka albarka ya tsine maka tun rana farko da ya shigo yaushe karatu zai albarka kenan shi kanshi yana bayyana maka a fakaice cewa nadama ya game da karatun sakamakon haka sai ka samu kalmomi na zindikanci suna fitowa daga lecturori na islamic studies daga lecturori na arabiya alhamdulillah amma ba dukansu ba ne fa amma abin takaici ne a samu ko da mutum ɗaya wanda yake professor ne a islamic jurisprudence ko islamic studies ko arabic language ko literature yana condemning arabiya yana condemning ɗinka don ka zo za ka karanta me yasa shi ya karanta kuskuren rayuwa yake so ya ce addinin musulunci yau akwai da yawa ɗalibai waɗanda suke undergraduate suna islamic studies amma kullum za a gan shi da littafin economics da handout na 'yan business admin saboda mai yana suturce shi cewa shi economics ke karanta ko business admin jakar shi kuma fa ita ce take dauke da handout na arabiya wannan ku saurare ni sai na zo cikin laccata wadda ne muku alkawarin zan yi ta ba da jima wannan ba zan yi ta da na sanya mata in kun san wata ba ku san wata ba na ɗaya daga cikin abubuwan da suka bullo mana suna yakar mu within ourselves by ourselves to lalacewa ta ilmomin shari'a da gurɓacewa da lalacewar makarantunmu ka tafi ƙasashe irin nan nan libya ɗin da nan kurkusa ka shiga nan nijar ɗin ka je wannan makarantar da nake faɗi islamic university da ke saye ko uganda malamin ka yana karantar da kai ne maka addu'a ne maka fatan alheri yana taimaka maka yana baka shawarwari yana alfahari da kai mahir da nake gaya muku ba da jima wannan ba aka tattauna game da thesis in shi aka ba shi phd din da ya zo zai sai da ya fashe da kuka ya ce ya so a ce mahaifin shi yana wannan wurin a ranar amma mahaifin ya rasu amma sai ce supervisor shi ya yi mai abin duk da ya kamata mahaifin shi ya mishi kuma hayye mai kari abin da ko mahaifin shi ba zai iya mai ba ya ce don mahaifin shi ba malami ba ne supervisor dattijo ne wani professor haka muke ji game da malamanmu da suke graduating din ko kuwa da declare as enemies we have to look at this wannan fanna magana bangaren addinin musulunci shari'ar musulunci larabci da sauransu ha fa ma baluka bil handasa wa tibbiya wa saidaliya me kake tunani game da engineering medicine pharmacy da sauran all sort of philosophies allah ya kiyaye